baza ƙarfi kuɗinka in ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau da rashin ta yi akan bar arha salo garba da sauran abokan ake ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi barkanku da hantsi yau shirin yana birnin abuja fadar gwamnatin najeriya tun da farashin man fetur ya faɗi a kasuwar duniya tattalin arzikin ƙasar ya shiga masashara har ma yana neman durƙushewa. Tambaya nan ita ce, yaya aka yi a ce tattalin arzikin ƙasa kamar Najeriya ya durƙushe sabili da faɗuwar farashin kuɗin mai? Menene ƙasar ta yi ba daidai ba? Me za a yi a gyara lamarin? Filin ya gayyato ƙwararru akan tattalin arziki waɗanda lamarin ya shafe su suna ciki kuma sun san abubuwan da suka faru tun can baya. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta jagoranci zaman tattaunawar da suka yi a zauren muhawara na murar amurka da ke abuja bari na barku da su ku ji abubuwan da suka tattauna a kai madina fili gareki yau za mu tattauna ne akan yadda za a farfado da tattalin arzikin najeriya a tare da ni akwai injiniya umar sa'idu bamalli kwararre a fannin ma'adinai da sani aminu dutsen ma kwararre a fannin mu'amala da kuɗi da aisha abdullahi maiduguri 'yar kasuwa ce ita sai kuma ni madina dauda da zan jagoranci shirin a shekaru da dama kafin a samu man fetur najeriya ta dogara ne da albarkatun gona da kuma ma'adinai domin samun kudaden shiga idan an ce albarkatun gona ana nufin irin su gyada da auduga da roba da koko da manja da dai sauransu in kuma ta fannin ma'adinai ne an samu kuza da kwalli da farin ƙasa da tama Kwatsam sai aka samu man fetur a shekara 1956 a wani gari da ake kira Oloibiri a yankin Niger Delta a Najeriya. Wannan kyauta da Allah ya wa Najeriya sai ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Sai dai kuma gaba ɗaya sai ƙasar ta dogara da man fetur a wajen samun kuɗaɗen shiga. Ta manta da waɗannan tsofaffin hanyoyin samun kuɗaɗen shigan. To gashi yanzu man fetur ta daina samun kasuwa. Kudin gangan ɗanyen mai ya faɗo daga dalar Amurka ɗari da 'yan kai zuwa dalar Amurka arba'in ko fiye da haka kaɗan. Ƙasashe ma da ke sayan man fetur daga Najeriya kamar ƙasar Amurka sun daina sayan man. To daga ina za a fara ne wajen ceto tattalin arzikin wannan ƙasa tamu? Bari in fara yau da Sani Aminu Dutsen ma, wanda shine ƙwararre a fannin mu'amala da kuɗi. Alhaji Sani barka da zuwa wannan shiri. kai ne wanda ka kware a mu'amala da kuɗi to wai yadda najeriya ta tsinci kanta a yanzu yaya za a ce karfin tattalin arzikinta yake to eh, najeriya karfin tattalin arzikinta yana da rauni kwarai da gaske eh, kuma raunin ba dan kaɗan ba eh, in sakaci ne mun yi shi in sakarci ne ma mun yi shi amma ya kamata a ce yadda da muka samu kanmu cikin ganimar dukiya a ce mun gina najeriya a halin yanzu cewa ba mu dogara da wani maganar mai ko maganar eh, wasu kananan abubuwa arzikin dan adam kuma da arzikin ƙasa shine abin da shi dan adam dinnan zai sarrafa walau da ƙarhin shi ne ko da basirar shi ya samu kuɗin kanshi kuɗin man fetur duk da aka yi ta dogara da su ba kuɗi ba ne na jama'a kuɗi ne na ƙasa ita kuma ƙasa a lokacin da ake same shi kamata a ce ta yi amfani da waɗannan kuɗin ta gina jama'a wanda su kuma jama'an a lokacin nan ne za su samu ƙarfin nasu ƙarfin arzikin amma sai aka yi tashan horiya da su a kashe nan a kashe nan kuma mutane yawanci kuɗin najeriya na abu suka koma ba kuɗin kowa ba ne ba kuɗi ne na mai kowa ya ɗibi rabon shi duk waɗannan abubuwan sun kama mu ta lalacewar ba wai tattalin arziki ba kawai hatta ɗabi'an mu ta 'yan najeriya wannan abubuwan wanda sun kawo mana kamar yadda maudu'in abin nan ɗin ke gabatarwa ke ta magana ainihin ba za mu iya komawa bisa hanya ba sosai sai mun fahimci cewar jama'anmu da arzikin ƙasa wanda ake magana noma ɗin nan magana su kusa ɗin da sauransu ba dai kamar noma eh, da kuma wanda shi ne ulmul kaba'isan masana'antu da za su tashi da sauransu dole sai mun koma mashi eh, dan abin da ya rage mu game da makudin mai ɗin akwai saura mu gina waɗansu hanyoyi waɗanda za su taimaka mu mutane su ne. nemi arzikin kansu ah, wannan shine ah, ina ganin hanya eh, ya wato a takaice to um, a injiniya umar kai kwararre ne a fannin ma'adinai ka ji abin da sani ya faɗi cewa kamata yi a yi amfani da kuɗaɗen nan wajen gina al'umma to me kenan ake nufi da gina al'umma to wato maganan gina al'umma ya taso akan hanyoyi da yawa na ɗaya akwai aikin yi da za a samar musu sannan kuma da gina masana'antu wanda za a yi aiki wanda yake kowane ne zai iya amfani akwai wani da karfin shi ne wani da ilimin shi ne wani kuma da hikiman da Allah ya ba shi ne so abin da ya kamata a yi kenan saboda lokacin da aka samu wa'innan ma'adanai kamar su kuza wato kamar shekara talatin arba'in da suka wuce turawa sun zo da yawa za ka ga mutane sun bar kano sun koma jos sun koyi aikin ma'adanai amma da aka bar mai kuma ba kuɗi ba wanda ya sa jari saboda haka sai kowa ya, ya kauce mu hanya amma yanzu tunda mai ya soma ƙasa kuma ana ta ƙoƙari a san menene ma'adanai nawa muke da su din yanzu a ƙasar nan muna da ma'adanai fiye da arba'in kuma in kowa ya duba a koda a ƙarƙashin ƙaramin hukumarsu ne zai samu kamar guda biyu amma ba wanda zai tsaya ya tunani ta yaya za a sarrafa su amma barin ba da karamin misali za ka ga ko a local government an ɗauki dutse ana sa hannu da diga ana farfasa shi kuma mutane suna sayarwa suna samun abin da za su ci to wannan ƙaramin aikin ma'adanai kenan banda wanda sai an sa jari mai yawa an haƙa ƙasa an tafi da nisa an samu wasu injina masu ƙarfi wanda za a kara gwada shi a tabbatar da uh, wani ma'adani zai amfani a waje kaza kamar misali yanzu akwai wajajen da yake muna da farin ƙasa to shi farin ƙasan nan aikin shi ya kai guda goma ana amfani da shi a fenti a magani hata littafi duk da shi ake to ba kowa ne ya sani ba sai wanda ya yi ilimi to wannan sai da ilimi abin da ke faruwa ana neman ilimin shi kanshi na ma'adanai saboda komai da kake gani in ba ilimi ba za ka yi amfani to zan tambaye hajiya aisha inda kai bayanin ilimi mu gani shin kamar bayanan da suka yi na cewa a gina al'umma din nan wace rawa ilimi ko ilmantar da matasa zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin najeriya to gaskiya yanzu halin da muka shiga ma ya zama kowa iya aiki da yawa wasu kin ga da muna makaranta ba a san muka mai digiri na jan taxi ba a yi da amma yanzu za ki ga dan digiri ma na jan taxi don me don yanzu an yi me suka ce bature ya ce wai necessity is an the invention so yanzu haka kowa ya koma ga wahala don wahalolu sun zo economy mu ya riga ta barbare so kowa yanzu dole ya koma ga neman wani abu one way or the other so saboda haka ina ga dai neman ilimin ya zama na dole don iri ba na ko ma na menene na kasuwanci ne ko na menene wanda dai za a samu dan abin tawo da kobo tunda da duk an raja a aikin gwamnati kawai ake yawa nan kin yadda da bayanin ah, kwarai da gaske ya kamata a gina kwarai da gaske kwarai da gaske duk na yadda nasu duk maganganun da suka yayi kyau kuma gaskiya kasar mu muna neman real ah, shugabanci mai kyau wanda za a tsaya mana a sama mana abin yi sosai an gaza kenan wajen gina kwarai da gaske an gaza gaskiya an gaza don gaskiya kamar maganganun da suka yi nan gaskiya akwai dubawa da sosai za a cikin su sosai eh kuma Allah ya taimake mu jama'a sabili da karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin bakin namu injiniya umar sa'idu bamali da alhaji sani aminu dutsen ma da hajiya aisha abdullahi maiduguri da madina dauda wadda ta jagoranci tattaunawar da cd wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki nisa lugarba ke cewa ku huta lafiya kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau.